Muhammadu ne katin zabe mu matsala da muke da shi a ward namu na Gombe South muna da matsalan O11. O11 ina matsalan da muke da shi muna da kuriya dubu ɗaya da ɗari uku. To amma a halin gaskiya a yanzu abin da aka kawo mana kuri'a cikin da uku. to sauran muna nan dai mun bi INEC yadda za a yi a kawo mana saura mun rubuta report an ce sai an je Abuja kuma a yanzu sakamako bai zo ba. Eh mu abin da muke kokari dai muna roƙon ainihin don Allah ta taimaka da shugabanni a taimaka a gaggauta a kama na mu na wannan maza ba. Ni ne Alhaji Adamu rama. Eh muna halin yanzu rashin katin nan shi ne ya samu zulumi gaskiya don mu mun so a ce katuran nan suna hannunmu mu kada ƙuri'a. Wasu jama'a kenan a cikin garin Gombe ɗaya daga cikin garuruwan da aka kwato daga hannun mayakan boko haram a arewacin jihar adama ke kokawa game da rashin samun katunan zaben su na dindindin wato pvc wannan ma dai yana zuwa ne yayin da rahotanni kuma ke cewa yanzu haka ma wasu shugabannin ƙananan hukumomi da ma kansiloli a jihar sun yi awon gaba da katunan zaben mazaɓunsu da zimmar raba magoya bayan jam'iyyar da suke so kamar yadda wasu jama'an ƙananan hukumomin micika da madagali suka bayyana sunana musa bello an ce mana mu je senta mun je senta kuma an ce mana kan ciyamomi da kansiloli sun zo sun karba muna so a taimaka ba mu katin musabila da muna so mu yi zaɓe sunana kufa haka aka yi mana din aka karba mana kati so ba sake a mu ba hakan ɗin ne muke fama a ba mu katin ma mu yi zaɓe babu a zo a yi mana duk ababen da za a yi mana yanzu babu shine aka rike mana katin me aka ce muku ba abin da aka ce mana an ce a kawo katin zaɓe za a yi mana wani abu a sake mayar mana har yau ba a kawo ba me kai zuwa muku yanzu muna so a kawo mana ne kuma kansilolin mu sun riga sun karba barasa cikin kwanakin nan ne ma dai jami'an tsaro a jiya suka cafke wani mai suna Bobby Kwatri da katunan zaben al'umma Micika kusan 83 da uku. ya ce wani kantoman raya kasa a yankin Micika ne ya bashi na dai ta kai goro da mari don jin ta bakin shugabannin kananan hukumomin Micika da madagalin game da wannan a ringizon katunan zaben to amma kuma hakata bata cimma ruwa ba don kowa na ta buga wayarsa sai ce baya gari kuma haka nan ma kansiloli to sai dai kuma sabon kwamishinan hukumar zabe INEC da aka turo jihar adama alhaji baba abba yusuf ya ce hukumar na ma binciken wannan badakala kuma duk wani da aka samu ya da hannu za a hukunta shi kuma na ce a yi bincika a je a samu source din ko na staff namu ne a shi ma a yi arrest na shi ya fada yadda ya yi ya basu wannan na riga na gaya musu ta so i know ba mu bayar ba ko ban da sani kuma a bincika ya gani wanda duk aka samu a ganin shi ya faɗa yaso da ya samu. To wai ko shin ma a bisa doka wani na iya karɓan katunan zaɓe masu yawa? Wannan ita ce tambayar da wa barisa Solomon Dalon wani masanin shari'a. Katin zaɓe mallakan mutumin da ya yi rajista a karkashin dokokin mu ba wani mutum da yana da iko ya karba katin zaɓe. A ma idan an sami mutum da katunan zaɓe fiye da biyu fiye da ɗaya shi sun kai biyu ko uku a bisa ga doka ya kamata a kama shi a bincika shi a samu a san yaya ya samu ballanta a ce wai eh, kananan hukumomi su je su karba katin zabe wannan sun yi wa eh, sun karya dokan kasa kuma sun yi abin da ake nufi cin amanan kasa wannan ma a ta sata ne wato fashi ne aka yi wa waɗannan yan Najeriya da aka je aka kwashe katunan su yanzu haka dai an zura ido ne a ga matakin da ita hukumar zaben za ta ɗauka ga jami'anta da ake zargin su suka yi wannan badakala Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola ana Najeriya.